صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka Masjid sheikh abubakar mahmudu jini rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya dace da daren laraba kuma ya zama shi ne daren 23 ga watan al-muharram hijira na da 443 wanda ya daidai da 31 ga watan agus miladiya 2021 wannan shi ne darasi na tara cikin wannan littafi mai albarka da ya ilmi kwalfi shi a dr bakar bin abdullahi abu zaid rahimahullahu ta'ala za mu tashi yau kan gaba na shida har yanzu gabobin da yake ta bayanai a kai gaɓoɓi ne waɗanda suna ƙarƙashin babi da ya yi game da ladabin ɗalibin ilimi ɗin a kan ilimin tukuna wato yanzu kamar yana magana ne dangane da adabu tsalib fi nafsihi kamar yadda ya faɗa tun farkon littafi ladabi ko kuma ladubba da ya kamata ɗalibin ilimi ya kiyaye a kan karan yanzu duk waɗannan abubuwa da yake kawa tun daga na ɗaya zuwa na biyar da na shida da yau za mu tashi a kai da waɗanda za su faru a kai ba yana maka bayani dangane da ladabinka game da neman ilimi ba ne a'a ga wasu sifofi da ya kamata kai ɗalibin ilimi musamman ɗalibin ilimi na shari'a ka zama ka ladabtu da su a tarbiyyansa na shida da za mu tashi yake cewa alƙana'atu wa zahada daga cikin abubuwa da ake so ɗalibin ilimi ya sukanta da su a karan kansa akwai alƙana'a wa zahada alƙana'a shine ƙanƙan da kai wa zahada da kuma tsantseni alƙana'a yana nufin ka zanto kana da wato sauƙar da kai ɗin da kuma wadatuwa da haƙuri da yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi ka. Mun yi tsalle kuwa? Kuma sace da ya wuce ai ba mu yi karatu ba mu. Yawa, haka ne ba? Yawa, a nan ne ba? yau ni tsalle ba alƙana'a wato bi a sannu a sannu duk abin da za ka bi ka bi a hankali karka ya zanto kana da ci da zuci ka bi komai a hankali komai ka bi sa da gwargwadon yadda abin yake sannan da gwargwadon yadda allah maɗaukacin sarki ya yi ka Abun da ya samu falillah alhamdu abun da bai samu ba kar ka daga hankalinka shine abun da zai koyar da mu a kai shine wani hadisi da annabi ya yabi wani sahabi a sabju abdul qais annabi yake cewa kana da wasu ɗabi'u guda biyu yake inna fika la khaslatayn kana da wasu ɗabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah Allah madaukakin sarki yana son waɗannan ɗabi'u sai annabi ya tashi faɗa musu ɗabi'un sai ya ce alƙana'a akwai alƙana'a a ciki alhilmu walƙana'a, haƙuri wato juriya walƙana'a, da kuma jin komai a sannu a sannu da kankan da kai wazzahada da tsantseni azzahada shine azzuhudu din azzahada an ɗauko shi ne daga wannan azzuhudu da aka fitar, wanda shi zuhudu asalin ma'anansa shine kawai alwara tsantseni tsantseni ka rika taka tsantsan don karka fada cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta maka cikin abinci ne cikin abin sha ne cikin mu'amala ne cikin kaiwa da komowanka ya zama duk abin da za ka yi kana da taka tsantsan shine wara'i karka afka ma abin ya zai zanto abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya haramta sai ka ce ai ban sani ba a tun farko ana so ka zanto kana da zuhud da tsantseni kar duk abin da aka ce maka gashi ko duk abin da ya zanto sun duniya ne ko kaza kai ko ka fada a ciki kamar yadda jahilai suke cewa ita duniya wai ka neme ta ko ta yaya ko za ka kauce hanya ka nema ita duniya ka neme ta da haka kar ka yi haka ya zanto ka yi kaka tsantsan duk alheran da kake ganin zai samu gare ka kar ka yi saurin fadawa ka auna tukuna akwai alkhairi akwai kaza akwai kaza in ka ga akwai da halal ne ba haram kaza sannan sai kai shine az-zuhudu din ba zuhudu kamar yadda khawarijawa musamman yan boko haram da suka rayu a wannan yaki suka dauki ma'anan zuhudu a wurin su ba a nan zuhudu karka ci abu mai daɗi ba za ka ci abinci ba wani ma za ga dibino da dibino yake rayuwa a ci dibino a sha ruwa in kai magana ce to ga hadisin na na aisha nan ta ce zamanin annabi ba a sai ai kwana uku ba a hura wuta za ka ce me kuke ci ta ce al aswada ne baƙaƙe biyu wato dibino da ruwa za ka ce takure kai shi fa ba zai ci daɗin ba don haka cin daɗin son duniya ne ai manzon Allah sallallahu alaihi da ya rayu a haka kuma in an samu mai lafiyan yana barin mai lafiyan ya zauna akan jibin ba ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata ran yana gida ko kuma ya shigo gida ya nemi a kawo abinci a kawo musu abinci kuma sai ga ga tukunya akan murhu yana ta kukan karfesu ya tafasa yana ta abin nan yana ta ah, mai za a ce kokowa a cikin tukunya ya dubi gaban shi kuma sai ga miyan dan duku nunu haka ya ce to ya haka kuma ka ce kamar ya ce kamar ya ne ga abun da kuka zubo min ba abun kan tukunya ban gan shi a gabana ba na ga sun kai da kafa sai ka sa wannan ai sadaka ne aka kawo barira barira bai wace da nana aisha ta yan tata don haka an kawo mata sadaka ne mu ko da kai ai ba mu cin sadaka sai ta ina zai yi a ta zubo mana iya laha sadaka walana hadiya ita a gare ta sadaka ta ci kuma kyauta ta ba mu ai ba hana mutum kyauta ba to kaga yanzu wannan ai annabi da ya gaza abinci mai lafiya sai da a kan zo a bashi mai lafiya a ɗauke wannan to zaka ce manzon Allah son duniya yayi yi ba a ce babban abu kawai ka guji haram halal kuma duk yadda yake ka karɓe shi to wannan shine ka yi zuhudu amma dibino kawai ka ce za ka rayu da shi amma dubinon ma na haram ne akwai sata a ciki akwai harkan da kana kasuwancin da sai ka ci riba da shi kake zuwa ka sayi dubinon ka ci ya zama da haram ka gina kanka ko addu'an ka Allah ba zai karba ba ba haka hadisi ya zo cikin arba'una kuma da karar rajul يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أما كان النبي يسوع مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام كيف فأنا ينتظر له كذا كو أدوان بأفر بابتن يا حرام يا حرام ya jiru da haram da ka addu'a ma Allah ya ci karba da ka ci abin da ake nufi da zuhudu shine tsantseni karkata ka tsantsan karka ci haram karka sha haram karka gina jikinka da haram wannan shi ake nufi da zuhudu da haka yake cewa at-tahalli yin ado bil qana'ati da al-qana'a gashi ma sake fassara mana a ƙasa na hudu shine rizal insan bima qasama lahu mutum ya yadda da abin da Allah ya bashi dan abin da Allah ya raba dan arzikin nan da kake gani a duniya rabiya Allah ya yi mai arziki da yake da arziki ba wayan shi ba dabaran shi ne ya tsinci kanshi a mai kuɗi rabiya ne kawai Allah ya yi ba kuma ya fi wanda ba a bashi ba da arziki yana nuna ya kafi wanda ba shi da arziki da manzo Allah zai fi kowa arziki amma an tambaye shi ka zama annabi mai mulki sarki ko ka zama annabi manzo sai ce annabi manzo ya ishe su da haka sai annabi ya rayu in ana neman masu kuɗi da za a taimaka a addini sai dai a kira su na Usman sai dai a kira irin su na Abubakar don masu kuɗi ne irin su Abdurrahman ibn Auf kaga ashe da arziki shine daraja da manzon Allah ta kowa kuɗi don haka ashe shi duniya da Allah ke raba ka ba a nan ake gwada ƙarfin imani da nuna ƙarfin samun soyayya a wurin Allah ba domin in kana gwada arziki da dukiya akan shi ne abin da yake sa ka zama na kusa a wurin Allah to da ƙaruna ya fi kowa zama makusanci a wurin Allah da ko annabi Musa ba zai kai shi ba amma ka ga ya kuɗin da har yi watsi ma da annabi Musa da kuma yana cikin ɗaliban inna ƙaruna kana min ƙaumi Musa fa baga alaihim وآتيناهم وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة kaga in a kuɗi ne da sai fi annabawa a ci abin ba a kuɗi ba ne da ka in kuɗi dukiya Allah na ba kowa kafirai suna samu munafukai suna samu mutanen banza suna samu kowa yana samu amma imani musulunci tsoron Allah wannan kuma sai waɗanda Allah ya zaɓa a nan ake gwada ƙarfin wane masoyin Allah ne ba a dukiya ba ne da haka ka ɗaga hankalinka ba ka rasa za a duniya ka rasa arziki ka karka taɓa ɗaga hankalinka da Allah ya ka a musulmi ya gama yi maka arzikin komai kana ci kana sha kana da lafiya to wani arziki kuma ya wuce wani da haka alqana'a shine ribal insan bima qasama lahu mutum ya yadda da abin da Allah ya bashi rabiya da Allah ya wa bayinsa ɗan abin da Allah ya baka ka yarda da shi wato sai an samu yardan ba, domin yarda ɗin ka gama gamsuwa da ɗan kaɗan nan da Allah ya banto Allah mishi albarka ya fi komai guntun gatarinka ya fi tsari ka bani to ka gama tsaruwa a haka amma dama ba yadda ka iyaye, da za ka samu dama da za ka yi halin ɓeraye za ka yi sata kenan ba a ganin ka za a ɗauka in ka samu wani ofis za ka yaji haƙƙin talakawa in ka samu kaza za ka yi kaza in ka samu kaza za ka yi kaza to kaga wannan ba ka da kana'a domin dama ne ka samu ba in ka samu daman sai ka yi barna to wannan ba shi da kana'a kana'a din ya zama yadda Allah ya yi shi a hakan ya gamsu ya samu daman ya yi sata ya ƙi sata har a yi mamaki a ce to kai wannan ka samu daman za ka kai kaza ba sai sai to wanda Allah ya bamu kuma fa ai ya nuna in na ci wani haƙƙin ban da ɗan abin da Allah ya bani ba to wannan shi ake kira zahiri mai tsantsani da duniya yake cewa wa zahadati da kuma tsantsani wato ɗalibin ilimi ya wadatu da ƙana'a yadda da ɗan abin da Allah ya ba shi wa zahada ya zama yana da ɗan tseni game da bin duniya kar ya zama shi kullum ha maza ha mata tara abin duniya kana ɗalibin ilimi ka ɗauka kanka a samin kuda biyu kana so karatu ya zauna kuma kana son duniya sosai ta ko ina kai kai kuɗi kawai ha maza ha mata a sai dai ka zaɓi da ilimin ba zai zauna ba da kai ne nan kai ne nan a rasa ta ina ake musabaka da kai ta wurin karatu a jikin don ka kafe neman abin duniya da ba ɗaya baya haduwa ka zama kana da ɗan wadatuwa da abin da Allah ya baka da tseni wa haƙiƙatu zuhudu sai malam ya ce haƙiƙanin zuhudu zuhudu na gaskiya tsantseni na gaskiya a zuhudu bil haram shine mutum ya guji haram dama asalin ma'anan a zuhudu shine gujewa to az-zuhdu bil haram ka guje ma haram shine asalin zuhudu amma ba ka guje ma sun daɗi sa tufafi mai kyau kwana a ɗaki mai silin ɗaki an mishi tiles an mishi abin nan pop ka ce kwana a cikin son duniya bari ka ƙaurace masa ka je ɗakin ƙasa ba filasta ka ce wannan shine gudun duniya a ɗakin ɗakin ƙasa ɗin ma da ba filasta da kaza kaza in na haram ne har yanzu ma baka yi zuhudun ba za ka Allah maɗaukakin sarki ya baka ma ka ci mai daɗi ka sha mai daɗi ka yi wurin kwanciya mai daɗi shi ma wannan imani ne قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الله يقول هي للذين آمنوا da kan Allah baka bai hana ka ci ba amma abin da ake nufi kar ka mai da kanka kaman kai ka zo duniyan ne kawai Idan ka tara dukiya ka yi babban gida ka hau babban mota ka kaza kamar da assignment ɗin da aka turo ka duniya ce in ka mai da rayuwan ka to ka zama asararre da haka ka nemi addini ka nemi ilimi amma mai walakanta ka mina duniya kar ka manta kana da dama ka nemi abin da za ka rayu da shi a duniya ya kai kasuwanci ka yi faɗi fashi ka nemi abin da za ka ci za ka yi tufafi za ka yi gida za ka samu kusin asiri ka je ka yi ko ibada ma Allah ya kai za ku biya salatu sai ke fanta shurufin arzi wabdahu min sabulillahi an idar da sallar juma'a ta nema ba a ce ka zauna ba an yadda ka nema amma kar ka mai da rayuwanka gaba ɗaya neman abin da za ka ci ne kaɗai addinin ka ba shi da lokaci kar ka yaka yadda guje ma haram walibti'adu da kuma nesantuwa an himahu daga ganuwan shi wato katangan haram ka nesanci inda katangan yake ala wa inna li kulli malikin hima'i to daga nan ka firo himahu kowane sarki yana da iyaka akwai road block na kowane sarki kana wuce iyakan to za ka samu matsala to haram katangan shi road block da aka yi wa haram kar ka maso ma wurin road block din tukuna ka nesanci wurin ne gaba daya bil ta hanyar kamewa anil mustabihati ga duk al'amura da suke da shubuha al'amura mai shubuha shine abu ne mai fuska biyu yana da fuskan haram yana da fuskan halal ta yadda sun yi kamance kamanceceniyan da ka gagara ka rinjayar na ɗaya in an ce haram ɗin ne za ka ce zahiri ga shi to ya kuma za a yi da ɓangaren halal in an duba ta wajen halal ga shi nan duk ta inda aka duba ne ya zo sai ka rasa gane to yaya to irin wannan abu mai ha, in kana da son zaman lafiya ilimin ka bai kai ka tantance ba ka ƙaura sun in iliminka ya kai ka tantance to dama ka san shi domin shi al'amarin abu mai shubuha waɗanda suka san shi ɗin ƙalilan ne cikin al'umma haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗa da yake cewa huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamat sai yace hunna ummul kitab mafi yawancin ayoyin qur'ani sun zo guntun su a fili yake sai yace wa ukharu mutashabihat amma akwai wasu ayoyin qur'ani mutashabiha suna ɗauke da shubuha suna da rikitarwa suna da fuska biyu da haka yace mutashabiha sai ce fa amman ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitna wa ibtigha'a ta'wilihi waɗanda suke da wani cuta ta munafurci da mummunan aƙida a zuciyansu kullum suna ƙoƙarin jin ayoyi masu shubuha ne ibtigha alfitna dan neman ka fitina wa addini sannan bayan kokarin kawo fitina ma addini da kuma kokari da yunkurin Murde ma'anonin shine ta'awili ayi ta'awilin ayan a murɗe ma'anan dan a cimma wata mummunan manufa sai Allah ke cewa wanda ayoyi irin waɗannan masu shubuha ba waɗanda suka san fassarorin sai Allah wala ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san fassarar irin ayoyin nan masu shubuhohin sai Allah kawai sai ce warrasikhuna fil ilmi malamai masu zurfiya ilimi su ma suna sanin ma'ana saka Abdullahi dan Abba da ya ja ayin sai ce wa ana wahidun minhum ina ɗaya daga cikin arrasa ko na fil ilmi waɗanda suna iya tantance shubuhohi hmm, ba alfahari ba Allah ne ba shi na sai yana faɗa ne a bisa ni'iman da Allah ya miki kuma in kana da rudani akan ayoyin ka zo ka tambaye shi to wanda annabi ya gama ba shi certificate game da tafsirin qur'ani ai ba a magana allahumma faqihhu fi dini wa allimhu ta'wil ai an gama ai in ma bai faɗi aka ba sai ka ce to ya addu'an je kuwa da haka yana ɗaya daga cikin waɗanda sun san a wila da haka akwai manyan malamai waɗanda su suna iya tantancewa don abin ya rikita ka to sai ka tuntuɓi malamai sai su faɗakar da kai in ba haka ba baka tuntuɓa ba karka ce to bari dai mu je mu kwaba daga baya ma ji in an zo an ce ka haka to da mun yi dai nan gaba ma kiya a wannan ganganci ne tun da ya zo da ruɗani da rikitarwa tun farko ma kar ka faɗa kai kawai ka kauce ka bari kamar yadda hadisi na shida na arba'una hadisi ya zo a ai innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa ma umurun mustabihatun la ya'lamuha la ya'lamuhunna kathirun kaga minan nas yace da yawan mutane ba su sani ba kaga yace da yawan mutane ba su sani ba kadan kuma fa sun sani kaɗan ɗin shi sai ka ɗauki ayan kan warrasu ƙuna fil ilmi su ne ƙalilan ɗin da aka yace da yawa daga mutane ba su san shi ba amma sai annabi ya ce famani ta shubuhati duk wanda irin matsalan nan ta shubuha ta zo mishi sai ya kaurace mata kwata-kwata ma yake aikata abin tun da shi ba shi da ilimin tantancewa fa qad istabra dinihi wa irdihi ya tsare addininsa da mutuncinsa wa man waqa fi shubuhat wanda kuma ya afka ga shi kuka tun da dai kaza ya afka a fil haram to zai ya fada cikin haram sai ta waka ma kawai ya riga ya faɗa domin na farko to ai sai baka sani ba yanzu haram ko halal sai ka faɗa to wallahi hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi fihi yanzu ya faɗa cikin abin da bai sani ba to ko daidai yana da laifi irin bayan da jiya muka da yabin salihin din kenan kaga shi yanzu bai san abin ba to wa kai ba shi da hujja ana ja in yana so sai ya so ya tambaya ta kuma wa yas'alul ulama haka mai halar ya ce ya tambayi malamai kafin ya afka cikin aikin shine sai misali karra'i a haular hima to kaga hadisin can ta ha ta haɗu da bayani akan Allah yana da iyaka to kaga anan ma sai mana bayani da iyaka wal adu an himahu a nesantu daga inda katangan haram yake jilkas ta hanyar kamewa anil mustabihati game da al'amura waɗanda suke da rikitarwa karka yi saurin afkawa sai ka tambayi malamai akan matsala shine misalin da muka taba yi godiya godiya yanzu ta gone daga nau'i guda biyu uwa jaka wato jaka da doki suka nemi juna sai aka samu wannan kai alfadari ko alfadari to yanzu kaga doki ya halatta zaki ya haramta to yanzu alfadari ya halatta a cikin bai halatta ba alfadari ya fito ne daga waɗanta uba doki jaka uwa shi jaki cin su haram doki cin su halal to ya za a yi shi ne shek bakar mahamudu gumi ya kawo matsala ya za a yi wasu suka sai a raba shi kashi biyu kashi ɗaya a jefar ɓangaren jaki kashi ɗaya a ci ɓangaren doki sai ce to ya za ku tantance ai na nama ya gwamu ya kwaɓe wuri guda eh? yawwa a rabu da shi <laughs> haka yi zargin ne lalata a rabu da shi kawai shi kenan ba za a ce don ya gaurayi gaurayin da ba zai rabu ba da ya ci kware yawwa to kaga fa manita kashi buhati kenan annabi da ya ga sadaka eh, eh, dibinan a kasa ya daka ya ce da ba dan yana gudun sadaka aka yi faɗi ba da ya ce me yasa ba zai ci ba yana tsoron karfa na sadaka din kaga kamar nuka kai shi buhari ya tabbata giya ne aka aje ga kunuwa aje a duhu baka sani ba kawai sai ka dauka kunu da kunu ne sai ka haɗa sai a kawo ta sai ga ai giya da kunu ne sai ka ce ai kai ga iyakan gejin kunun ka da haka zaka sanya zo gejin nan na da kunanta a ta ta jiya ba zai rabu ba to a nan in ka sa kunu wa ka a fi kam zai fara shan giya dole ya bari kenan da haka matsala mai fuska biyu ba a saurin fitar da hukunci sai an tambayi malamai mai ake nufi da kaza to shi abubuwan da boko haram suka ɗebo ayi masu shubuha ne ta haramta aikin gwamnati a haramta karatun boko a haramta kaza a haramta kaza an yi magana sai a ja maka ayan tagutu akan demokuraɗiyya ayan tagutu akan siyasa ayan akan aikin gwamnati ayan tagutu akan karatun boko komai dai ayan tagutu domin ka koma Sheikh Muhammad bin Abdul yana da littafi mai suna ma'anar tagut ma'anar tagutu tagutu yana da ma'anoni sun fi biyar yana ɗaukan boka yana ɗaukan iblis yana ɗaukan dokan da ba na Allah ba yana ɗaukan kaza to sai a takure maka ma'anan aikin gwamnati ɗagut boko ɗagut kaza ɗagut kaza ɗagut a ce sun ɗauke shi da wani fuska ne sai a yi mummunan fassara in an yi magana to garuri fa ba maganan larura Allah ce ɗagutu ko ba larura in mutum bai ba kafiri ne to shine amfani da nasoshi masu shubuha mutum ya dauki aya wacce tana daukan fuska kaza fuska kaza sai haramta kaza ko ya halatta kaza kuma duk bayan da ake yace wannan ayan ne kuma galibi za ga mai irin wannan manufa yana fassara ayoyi ne da ra'ayinsa ba yana fassara ayoyi ne da nassoshi ba a kan karan kansa ne kawai zai fassara nassin da haka duk wanda ya fassara nassin ba haka ba to mai shi ne da haka zai murɗar da al'amuran ne to ire-iren waɗannan su ne masu kawo shubuhohi sai na umar a zamaninsa in ya samu masu ra'ayi irin waɗannan advocacy a musu bulala a kore su daga ƙasan ma gaba ɗaya yana ta waɗannan in suna nan za su gurɓata addinin mutane domin dama gaba ɗaya abubuwa biyu shi yake gama halaka mutane matsala biyu ne shubuha da sha'awa shubuha ce yake rubuta komai akan al'amuran addini duk waɗanda kaga sun ɓata daga ingantaccen tafarkin addini shubuha ne ya ɗebe su duk da gaba ɗaya shi'a din ne boko haram din su abdul jabbar gaba ɗaya kawai za ga shubuhohi ne kawai suke bi to shubuha in ya shige ka to ya gurbata maka addini sha'awa yana gurɓata al'umma sha'awan mata sha'awan abun duniya sha'awan mulki waɗannan abubuwa in suka taru wa mutum ko ɗaya daga cikinsu ya galabci mutum sosai a hankali yana gurɓata mishi rayuwa don haka al'imam ibu rajabul al cikin jami'ar ulumi wal hikam ya kawo nan bayan yake fitina gaba ɗaya kare cikin abu biyu yake sha'awa da kuma shuguha sai yake cewa bilkafi da kamewa anil mustabihati game da al'amura masu shubuha wa an taɓallu'i da kuma kamewa an taɓallu game da sa kai ila ma fi aidin nasu game da abin da ke hannun mutane zama kullum kai idonka akan abin da ke hannun mutane sai matsala biyu ya faru ko ya mai da kai ka riƙa saukar da kanka gare su kana maula don su baka ko kuma hakan yadda hassada gare ka wani yana da kaza ba ka samu ba shi shikenan ka zama wa min sharri hasidi da zaran kawa gare cikin masu hasada kuma wanda kake mishi hasada daga lokacin kuma Allah fara buɗa mishi don hasada ga mai rabo ke shi kuma mai hasada yana faɗa ne da Allah wato abinda ka gani a hannun wanan Allah ne ya bashi kai kuma da kake jin haushi kamar kana cewa ya Allah ka ba wannan bai dace ba ni ya dace na'am eh ne <laughs> hazara da mai munafurci sai abota eh eh ba za a ce a ƙaurace mishi ba duk da yana cikin mutanen banza amma kuma za a yi ne kamar yadda ya zo cikin littafin ahalar yayi da ya kawo sifofi na nagarta da sauransu ai akwai da ya ce hali ya juzu lahu suhbatu fasikin shin ya halatta ya aboki da mutumin banza sai ke cewa bai halatta ba amma farko sai da ya fara ka babin nasiha za kan fara mishi nasiha ne kana mishi nasiha kana taya shi da addu'a ya gyaru eh, eh akwai tunatarwa akwai tunatarwa na hikima a yi ya sani ɗin akwai hannu eh duk da zai hana ba zai mun karanta wani irin hadisi a yi nana na aisha da ba ka wurin zai mun wani hadisi a riyadu salihin na na aisha da abdullahi dan zubai tun da yana matsayin tsani a wurinta ta yi wasu kyaututtuka masu yawa da ya fi labarin sai ta kyautan ya yi yawa to na rantse da Allah in har na na Aisha ta sake kyauta irin wannan to sai na take ka abin da yake nufi sai na mata iyaka da dukiyanta zan hana ta sarrafa komai a cikin dukiyanta sai ta ji labari ta ce tun da ya faɗi haka to na rantse da Allah na yi alwashi ni da shi har abada ba magana aka yi aka yi sai ya yi ba da hakuri ta sai ina kuma ta ci iyaka in ya taso cikin gidanta ma to wantaranti kafara sai ya hauta da haka ko gidan ka zai sake taka da ya buga buga da karshe mun karanta ya samu wasu ne ya roke su sai samun hijabi sai zuba a kan shi sai suka shiga suka yi sallama waɗancan to ta san mutanen mu shigo ne sai ta ce ku shigo suka ce mu shigo mu duka sai ta ce ku shigo ku dukkan ku ka san da shi a ciki ba suka shigo tauna suna shigowa to ɗanta ne kawai sai zai rungume ta yana kuka yana neman tuba sai ka gaji su kuma waɗannan sun roƙonta don Allah ke akwai sai ja mata ayoyi hadisai kaga ta sani amma ana ta jawowa ta kafe ɗin da a jawo wannan aja ke kika ba mu hadisi kaza aka kai amma ba na yi bakancin mai ƙarfi ba bakancin da na ya za a yi da shi nan ma suka fara kawo mata na so shi so shi kenan sai aka ta ya gyaru hmm, a ce kowa ya sani akwai yadda za a faɗakar da shi akwai salo-salo ai da yadda za a bi a nuna mishi sai dai ƙaurace wa musulmi ɗin malamai suna dubawa akwai wanda in yana da wasu mugayen halaye ƙaurace mishi yana sa ya gyara to irin wannan za a tsorace mishi don yin zafi ya gyara akwai wanda yana da wani mugun hali kuna tare da shi ne ma yake dan ragewa da za ku rabu da shi to haka ya fi so zai ce yanzu ne ma zan canji da ma kun dame ni to wallah kai ka sake amma za su nono fari daɗi yake ji to wannan kara barci in a yi ta zama da shi ya zama saddu bari'a zama da shin ya dan rage sai miji zai sa kuma to ya gama yalwatawa akwai wanda kuma ana mu'amala da shi ne daidai da yadda yake ba zai gyara ba zai ka to ba za ka sai miji zahiri ba wani in ka nuna ma ka sai miji dan kaza ne to wani sai a hankali dan mutum sai Allah to kan ka karance shi kai za ka rika mu'amala da shi ne da gwargwadon yadda yake shine annabi yana zaune da nana aisha sai ga wani dangin annabi ne sai ya sallama ana su sai annabi ya fara bi ita akul ashira fir da dan dangi irin bawan Allah ne fir da Allah wata shi da ya iso kuma sai annabi ya kuma kuma san da zuwa san da zuwa ya mutane gida ya kaza take musu fuska ka gama hira da ya tafi na na aisha ta tare da kai ma ta bangana min ma ta ce kuma na mu faɗi abun ba dai ka hana amma kuma yana can ka kuce ya zo kuma ka yabe shi sannan ya ce ai yana daga cikin mafi sharrin cikin mutane mutumin da ya zama yana da wani halin da ana jin nauyin a gaya mishi ma ya gyara wato yana da ɗabi'an da ma ya za mishi ruwan dare duk yadda za a iya gyara ya ki gyara ana gudun gaya mishi ma don wani sharrin zai ballo ta ko wanda za ga ranci ne ka gaya miki ma to ka tsara wa uran abin nan ƙarfi to irin wannan za ka mu'amalance shi yadda yake kawai kai dai ka ga mutum kawai in ya zuwa abin nan na ciki na ciki to in irin wannan ne dukka sai a dubi irin yadda za a zauna da shi na yake cewa wa yu'taru an samu asari wato an samu wani bayani عن الإمام الشافعي وان دي زولك ببما لمي إمام الشافعي رحمه الله تعالى الله مدوك تنسر كي يزكنش إمام الشافعي لو أن أوصى إنسان لأعلقل الناس صرف إلى الصهاد yace lau ausa insanin da wani mutum ne zai yi wasiya li aqalin nasu zuwa ga wanda yake hankali cikin mutane su rufa ila zuhadi to a ta kawai a koma neman masu zuhudu masu tsantseni kenan mutum ne ya zo rasuwa sai ana cewa to ba za ka wata sai ce na yi wasiya ga wanda ya fi kowa hankali cikin mutane kafin ya fara ya ƙara wani magana shi kenan sai ya mutu to wai wa za a fara nema a matsayin ya fi kowa hankali shine shafi ya ce a fara neman suwa ne ne suka fi zuhudu da tsantseni a garin a je wurin ku wani ya ga muku wasiya kenan abin da shafi yake nufi wanda yake da tsantseni da guje ma haram da neman halal wannan ya fi kowa hankali cikin al'umma shine aqalin nas ya fi kowa hankali duk da galibin mutane ku ba haka suke dubawa ba in an ce mai hankali a ce yana da gaskiya a ce mai kyauta a ce mai kaza a ce mai kaza ko da yana cin haram yana kaza yana tata duk ba a damuwa wani mai hankalin wani mai hankalin ba a kula da wancan ba shi ne wata hajiya a zamanin a manzon Allah sallallahu alaihi sallama hajiya ce mai kuɗi amma a ce irin harkar za ta je ka karɓi aron sarkan gwal da na zan aron sarkan gwal ɗinki zan yi karɓan kwana ɗaya biyu an zo ka ta ce wallah ba abin ba ka walle ka walle san ba a yi haka ba ya kai rancen miliyan ɗaya in an ni yau na karba ba a yi ba haka amma kuma ga taimako ga kyauta ga taimakawa addini to rana ɗaya dubu na ɓarawo rana ɗaya na mika dubu ya cika a kamo hajiya annabi yadda sai a yanke hannunta eh, wasu ka fara magana hajiyan nan dubi irin taimakonta da hankalinta annabi ya ce a yanke hannunta ya kamata a duba irin alkhairan da zai irin taimakon irin kaza to ana ta magana da to cikin kuwa zai magana annai magana ko kaiwa da ni ina ina ya ka ce to ga usama usama dan sai ai manzon Allah yana son shibbu rasulillahi wa bunu shibbihi masoyin manzon Allah ne kuma dan masoyin manzon Allah wato annabi yana son shi kuma yana son mahaifin shi mahaifin shi ne eh, wannan zai dan harika da aka sai dai ta manzo Allah ya rasulullah wannan hajiya bi alfarma ka aka za annabi ya sai to ya usama a tashfa fi hajji min hududillah yanzu kai usama ka zo neman ceto da beni da alfarma game da haƙƙin Allah yace to law anna fatima farakat yace na rance da Allah da fatima yata za ta yi sata fi yadaha na rance sai na yanke hannunta to kaga usama ne zai sake Ka kaga babu sauran magana wannan ya shiga ciki dan uwanka ne ya yi laifi kuma ka san laifin shi a kai shi gaban hukuma aka yanke hukuncin da ya daidai da shi ko kuma kai ka san ga hukuncin da zai biyo bayansa kuma ka je ka nemi kuɗi ka je belin ɗinsa kai ma ka shiga cikin irin waɗannan kai da mai laifin ɗaya ne shi ya a ai rasin gaskiya yawa a ƙasashen mu kowa baya son hukunci ya hau kansa in dai ya laifin za a yanke to zai bibiya ya za a yi a danne abin a sauki kaza a sauki kaza don dan uwansa ne dan dan shi ne dan kaza ne dan kaza ne annabi ya ce ba maganan alfarma ce aka yanke hannunta da haka az masu hankali cikin mutane su ne waɗanda suka fi kowa tsantseni game da duniya suna da taka tsantsan don guje ma haram sai ce wa an muhammad bin hasan ash-shaybani an karɓo hadisi daga muhammad dan hasan ash-shaybani muhammad dan hasan dan farqat abu abdullahi shine alkunyansa to imam shaybani mutumin kufa ne a kufa daga kufa birni ne a iraki to ɗan garin kufa ne ana ce mishi alkofi amma kuma faqihul iraki a ƙasan iraki gaba ɗaya an ba shi tambari shine babban malamin fiƙihu, masanin fiƙihu. sannan almajirin imamu abu hanifa ne sannan ya ruwaito hadisai wurin abu hanifa sannan almajirin imamu malik ne da imamu auza'i sannan kuma malamin imamu shafi'i ne kaga babba ne kenan malamin al'imamu shafi'i ya rasu a garin rayu ina ne garin rayu shine tahran na ƙasan iran a can ya rasu imam muhammad dan hassan shaibani rahimahullahu ta'ala allah mishi rahama yake lamma qila lahu da aka ce da shi ala ku san kitaban fi zuhur akramaka allah ba za ka wallafa littafi game da zuhudu ba qala sai ta qad nafi kitaban fil buyu'i to ana riga na wallafa littafi akan kasuwanci to ga mai sauraro mai tambayar zai ya to littafi akan zuhudu kuma ka ce ka yi littafi akan kasuwanci kaga ga ne hankalin su ya koma zuhudu shine ka guji cin daɗi shine yadda su suka dauka sai sai na yi littafi ai akan kasuwanci ya'ani yana nufin azzahidu mai zuhudu na gaskiya man ya taharrazu shine wanda yake da kamewa an shubuhati game da afkawa cikin shubuhohi wannan shine zahiri na gaske wanda duk wani abu mai shubuha da kura to baya ma sa kan shi. don guje ma haram kawai wal makruhat da kuma guje ma abubuwan da suke makruhat abubuwan da makaruhi ne ka san makruhi bai kai ga haram ba abu ne an kyamata to galibi mutane za ka an ci aka gama kuri a ta bai aiki kai ga haramci ba bari in je in yi bari in je in yi to makarohi plus makarohi plus makarohi ai zai zai zama ikwai to haramu ya zai zai bada haram sannan shi fa makarohi ba ko ina ne makarohi ba ya kai ga haramci ba ba malaman fikihu sun kowa kowa tsantseni game da lamarin addini in ka karanta littafin ilahun wake ina an rabbil alamin ibn qayyim za ga mustalahat din su malami ne na fiqh Matsala kaza din nan a turkin karatun da ya yi ya gagara tantance haram ko halal to in ya ce haram kai kai ya zama ya haramta mutane abin da Allah bai halatta ba bai haramta ba ya ce halal kuma da ga na soshi sun ce ba halal bane sai ce to makaruhi da haka cikin manyan malamai akwai wanda ya ce maka makaruhi to haramun yake nufi mun ta haɗuwa da irin waɗannan cikin da salihin wani babin na zai ce maka babu karahiyatu kaza in ka koma sai ta ce maka haramun fa yake nufi da haka akwai malaman da sun ce maka makaroni su a nasu istilahin to haram suke nufi to shi ne yake cewa makaruhat da guje ma abubuwan da suke makaruhai fit tijarati a harkokin kasuwanci wa kazalika kuma kamar haka fi sa'irin mu'amalati a cikin sauran mu'amaloli na yau da gobe yana da kamewa kar ya faɗa ga haram walhira da kuma sana'an alhira ba shi a kafe ce jam'in shirfa jam'i ne na girfa as sana'a wal mihna as sana'a shi sana'a al mihna aikin aikin da kake kake ci da shi mihna occupation kenan intaha bayanin muhammad ɗan hasan istiqani ya kare wa kuma lallai ne akan ɗalibin ilimi fal yakun ya kasance mu'tajilan mai rayuwa ne matsakaici tsakatiya fi ma'ashihi a cikin rayuwansa bima la yushiruhu ga abinda ba zai zama aiki gare shi ba ɗalibin ilimi ya yi rayuwa tsakatsakiya rayuwan da ba zai ja miki aibu ba ba an ce ka zama mai zuhudu kaza mai kaza tun da kai ɗalibin ilimi kamar da kanka kaman almajiri ba za ka sa kaya mai tsada Allah ya hore ka sa shadda mai tsada Allah ya hore ka sai abinci mai tsada a sai kaji mai lafiya a ci duk ba hana karkace abin na a'a kai ma ka yi rayuwar da fakara a aibanta ka yana daga cikin ailima za ya furahunana me yasa kafirai me yasa yan boko suke ƙin waɗanda suka sifantu da karatun addini a ciki akwai irin waɗannan shi sai ga mutum yana karatu ba zai sayi tufafi mai tsada ba kuma akwai abin da zai kaya da su ne amma dai ta bari mu sai bari bari mu sai wanda dai mu abin nan zuhudu kaza ka sai da kowa na ƙyama yana abin nan Da ga yaro a makaranta sai ba za ka yi kokari ka zama kamar malamin arabiya ba sai sai ka ina in zama sai kamar malamin ingilis in zama kamar malamin economic in zama kamar malamin physics ko malamin chemistry ta nan da sai in zama irin wannan <laughs> malamin arabiya ina dan ta san tun da haka muka taso muke firamare wanda baya daukan wanka a malaman makarantu su ne malaman arabiya an sa da ɗan ne barawani za ka shi ne dai gashi nan kwata ta haka daga shi ke biskilin sannan kuma sai a kai subject ɗin shi karfe goma sha biyu ko kuma sha biyu da wani abu kasan akwai break akwai short break sun an short break karfe tara ana cewa an fita tara to za a da aji goma an da a ƙoshi dama da safe english mathematics in an da a koshe a yi eh, social studies ko a yi abin nan wasu subject ɗin don an ja ni short break to ka sa short break ce sha biyar ne shi ba wani abin kirki ba ne ta an zo an kusa ce ana hamma ɗin sai a ce lokacin irk sai ga yaro ba ɗaya ya fi tsanan malamin irk malamin arabiya wannan yana daga cikin alghazul fikri ba da aka yi mana ghazul fikri ne aka yi wa musulunci dan sai ka ga yaro ya taso ba abin da ya fi tsana kamar malamin IRC za a zo lokacin yana jin yunwa kaga ana karatun ba zai karba sosai ba hankalin shi yana kan waje malamin arabi kuma ya ta duka sai sai ba mugu kamar wani wannan duka yana daga cikin abubuwan da aka yi ta aka yi ta raba 'ya'yan musulmi da shauƙin son karatun musulunci din kuma har yau akwai irin wannan tasirin fa a jikin yara ya ɗan canza salo kuma kaɗan har yanzu ɗanka za ka yi su makarantar boko da safe inifom mai kyau ga kula mai kyau a cika mishi abinci a cika mishi kaza taliya kaza kaza ga ruwa ga kuma kuɗin break again ga kaza ga kaza a sa a nafe a sa a mota a kai haka ake yi in su kulfi ka kai da kanka in babu ka je da kanka ka ba da haƙuri haka kake yi amma islamiyya ana sa miki inifon yin abun nan ba kudin biret ba kudin tashin sallah ko kanzo ba a jikawa za a tura shi ya in an yi kokari a bashi naira biyar in an kore shi kudin wata sai to zauna sai sati biyu yana gida ba a zuwa islamiyya kudin wata ɗari biyu har yau a islamiyya ba daina kore akan ɗari biyu yaro zai wata bai zo islamiyya ba naira ɗari biyu amma nawa ake biyan kuɗin makarantar yaro dubu uku dubu biyar dubu kaza ka zo ga hada ba da haƙuri in an abin nan to ina yaro zai taso yana saukin kaza za ka yanzu kawai baka ga yara galibi suna ta tasowa kowa sai ce boko boko boko in an yi magana eh za mu yi boko mu taimaki addini a ganin a karatun addini ba a taimakon addini dan yadda ya taso ya gani ne malaman addini sun taso ba su da kuɗin da za su taimaki addini to ɗan boko suna da kuɗi sai ta maka wayo eh? eh eh haka ne har uniform na islamiyya ba a mishi uniform har uniform ba zai je da uniform ban an matsa kwarar sai a ce islamiyya sai a ce kaza lokacin ina abuja ko wani makaranta muna zaune a bakin makarantar malamin yake karan leti na islamiyya ne wasu sun zo leti da yayar su mace da kallon ta su tsaya leti aka cire guda ta ce malam islamiyya ya zai na gaba islamiyya na leti ta ce wala sai dai mu koma gida ba da ke mu letin islamiyya kuma <laughs> na islamiyya kuma dan an leti ne ne malam nan ba komai bane yanzu za ka bude makarantar islamiyya sai dai ka sa miki kayan din ba dai da safe ba in ka bude makarantar islamiyya ka ce da safe a lokacin boko wa zai sai dai ka sa da rana da ka sai da yaro ya ji boko da safe ya gama tafiya da rana ka ce ya zo islamiyya ina karatun zai yana ya wuni a boko duk a gajere yana zuwa gida abinci da gajiya aka ce ya zo to zai zo kawai ya huta gajiyan ne karfe biyu ga zafin rana babu karatun da zai shiga kai saboda an gama da lokacin can masu muhimmanci in akwai rana da za a sa da safa a sabar da lahadi a sabar da lahadi shine iya biyar sun shi ba da an ba su a samun ya wanke uniform za ka sai ga ran asabar in bai zo da wani kake sai ta ina wanke uniform na na makaranta gobe monde to kaga akwai abubuwan da ya kamata dole su abin nan ba ka ganin ko kafiran yanzu suna amfani da daman sai su ta bude makarantunsu a cikin coci a cikin kaza manufofin su suke karantarwa ba in ka sa ka sai da ga zai ci abinci zai rufe ido zai yi kaza zai yi kaza ai ba a hana ba a bude to a ce musulmai sai sun fara cire kuɗi su ma su gina makarantu na boko amma kuma da islami komai na musulunci a ciki a karantar da su boko kuma da manufan musulunci din to shi ne zai je aiki kawai musulunci din a wanda aka ba zai je aiki ne wa aljihun shi bari mu koma karatu yake cewa ɗalibin ilimi ya yi rayuwa rayuwan da zai kara aibanta shi shi ma zama yana da izza bi haifu ta yadda ya sunu nafsahu ya kiyaye kansa wa man ya'ulu da waɗanda yake ɗauke da nauyin iyalansa matansa 'ya'yansa ka yi ƙoƙari ɗalibin ilimi ka yi rayuwa da izza in Allah hore a mai kyau a sa mai kyau iyalanka matanka ƴaƴanka su ci mai kyau su sa mai kyau duk a ga tasirin haka a jikin su karka wulakanta kanka wancan da me yafi ka ba abun da yafi ka kai ka fi shi kana da addini sai kace da damar ma ka yi izza walillahi izzatu wa lirasuli haka annabi da sahabbai suke suna tafiya da izzan su ba sa dan kafar da kai ga kafirai kuma kafiran su ne manyan yan boko din ai da aka je yakin uhudu aka kama wasu furfunonin kafirai aka je su kawo su fanshi kansu wannan suke da kuɗi sun bayar amma su ma kafiran marowata ne wa kansu talakawan cikin su ku biya musu su ma su fanshi kansu suka ce kowa ji da fanshi annabi ya ce to ko Allah bai ba ku abin da za ku fanshi kansu suka ce a sai ce to kuna da ilimin da za ku ba su habbaina suka ce eh to wani ilimi ne a wurin kafirai da annai ba shi da shi da zai nemi su ba su habbai to wannan ya ce ni ina da gogiya a azzara'a harkar nawa ba kina agriculture ba sai annabi ya ware wasu abu to waɗannan a koya muku harkar agriculture kai fa ni ina da gwayewa kan sanin map na ƙasa daga gari kaza zuwa gari kaza kaga geography sai a ware musu wasu koya mu waɗannan geography a ware waɗannan kai ne ka iya yace na iya lissafi mathematics a ce ka koya mu waɗannan kai ne iya haka suka ba su ilimin ta aka ce to ku tafi an sallame ku to kaga yanzu ne manzon Allah yayi a wurin kafiran suna da wannan ilimin amma kuma sai annabi ya ce a koyarwa sahabbai kaga duk da haka an nuna musu izza an kama su yanzu kwar wanda za a yi ba salari ba albashi su ba da karatun su kwaci kansu in sun sa karya a karatun za a gane sai manzon Allah ya amfani da wannan dama kaga ba su taɓa wulaƙantuwa ba amma sai aka wayi gari wai in ana maganar civilization ana maganar wayewa wai dan boko yanzu har yau za ka ga in ana maganar kai amma wani wayoyin kai ya yi karatun boko waye kenan in karatun addini zalla ba wayewa ake nufi na ka gaya maka haka ai addini ma a nan wayewa ce kar kai karatu addini kamar da kanka dan dutsunu nuni. ka wulaƙanta a wulakanta addininka ka kana da laifin ka ja musulunci gaji za ka musulunci addini ne na wayewa manzon Allah su kama waye akan kowa laraba nan gidadawa ne ɗan ƙauye ne annabi ne wayar musu da kai suka wayi gari su ne sahabbai wayayyu ba wanda ya kai su wayewa da musulunci da karatun addini da karatun Qur'an da hadisin hadisi anan ne wayewa yake da kana karatun addini anan ne asalin wayewa yake karka yadda wani ya zo ya nuna maka wai ga da wayewa yake ya fara dauko maka turancin iya yake cewa wala yaridu mawaqina zillati ɗalibin ilimi la ya rubu kar ya kai kansi mawaɗin zilla wuraren da zai samu kansa cikin ƙasƙanci walhuni da wulaƙanci kar ka kai kanka duk inda za a wulaƙanta ka a ƙasƙanta ka kar ka kai kanka in yunwa zai kashe ka kar ka je gaban wani ka ƙasƙantar da kanka kana roƙon ka ce da Allah ba ni zan kwana da yunwa musamman wanda bai san iman addini ba balle za ka ga duk halin rayuwar ba ka rasa abin da za ka ci sha wani abin da za ka je ka roƙa ka kaskantar da kanka karkai karka zubar da daraja dan kai babban mutum ne ba yadda za a yi yi karatun addini alƙur'ani littafin Allah da yafi kowanne littafi daraja yi wannan karatun ka zo ka wulaƙanta ka daure ka yi izza da ɗaukaka zai manzon Allah ma haka ya fama da farko a ƙarshe Allah ba shi izza da shi da sahabbansa وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في يتكم حقيقة كتنسي ببما لمن محمد الأمين الشنقيطي من لساك أدواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن من كاتب سودان شعي ببما لمن وانجرة هجرانة da shekara ran sha bakwai ga watan sha biyu watan zulhijja kenan hijira na da dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da uku Ka ga yanzu da rasuwan shi kusan shekaru arba'in shekaru hamsin da yanzu muna hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku to ka ɗauki arba'in ka sa a nan ga shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu daidai to ga bakwai ga arba'in da uku ka ga shekaru hamsin daidai da rasuwan imam shamsaidi abokin shek abubakar mahamudu gumi ne amma riga gumi rasuwa babban malami ne dan Mauritania dan nan Afrika ne bakin fata ne ta yin bayani Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin suna makaranta shanqidi ya je kasan aka dauke shi lakkara da ya shigo zai musta laraba nan ta fara class din in fata kuma ne zai mana in fata dai suka ji musu karatun da ba ka wannan akwai karatun suka je har gida suka roke shi ya sa musu lokaci da haka sun yi karatu a gaban shi sosai su usulul fiqh da makamantan da ga bakar abdullahi abuja da kansa yake cewa malamin mu tankidi usaimin ma yayi karatu a gaban shi babban malami ne al-amin muhammadu al-amin shankidi tafsirin abwaab bayan din fa akane ba ba rubutawa kuma yi ba yana yi ne ana recording yana ana recording amma ana ana recording ba rike komai a gaban shi haka wace rike ana tafsirin fa a ya fassara ta bayani aka ba ya duba komai ya rasu jiya mun yi bayanin shi da ya rasu shine aka fi mayar da ɗalibin sa'adiyya muhammad salim shi ya juye ɗin a cikin littafi shi aka samu wannan littafi na abuwaƙul bayan fi ibahil qur'an bil qur'an to al-imam shanqidi kenan to bakar bin abdullah abu gare wannan malami namu Muhammadu Aminu amin rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya mishi rahama mutaqallilan min ad-dunya yana da mai yana mai kankanta duniya baya ganin duniya a bakin komai yana daukan duniya ba kuma gani yana da ganin duniya wata a ba ta yar karama kawai baya ganin da wata kima wa qad kuma hakika shahadtuhu atil ummati yace wa qad na zauna da shi na san don malamin su don malamin su shanke ne ta kwarai na sani shi wannan shanke din akwai wani muhammadu shanke wanda ya rasu kwanan nan da ya rasu sai wasu karka ɗauka a facebook whatsapp sai su ɗauko hoton wanda ya rasu kwanan sai su haɗa da littafin adwaru wanda mai adwaru bayan ya rasu wannan ɗin yana matsayin ɗa a wurin wannan ɗin wannan shekara hamsin da rasuwar shi wanda ya rasu kwanan nan shi ma ya so ga dattijo ne amma shi ɗin yana matsayin ɗa ne a wurin wannan shi bai daɗe da rasuwa ba to yake na san shi la ya arku bai san fi atil ummati tarin al'ummati warƙayya kuɗaɗe da ake amfani da su a Saudiya da yawan kuɗaɗe ma bai san su ba da yawan kuɗi za ka masa riyal ko riyal kaza shi bai sani ban ka ɗauka mishi kuɗi kaza shi bai san nawa ne wannan shi da bai ɗauki duniyan ma komai ba to haka ce to yake mu'amala to an samu an sa al'ari an yi kawai iyalan ku je ku sai abin da za a ci zai damu ba amma in za akwai yaro ɗan shekara biyar da za ka ɗauka miji dubu ɗaya bai san yanzu yaro sai je makaranta kana ba shi naira biyar za ga ya haɗa fuska na cewa biyar kawai ina ka ba shi goma ma ka ga yana ɗaura fuska ya san goma ya san hamsin ya san kan kace sai ka ɗau kuɗi sai dubi irin gamba ka lobe ɗau wanne ya fi girma har ya san wanne ne babban ya san wacce ce karama saboda an gino a kan son duniya in ka ji muna zagin shugabanni a kan abin duniya ne ba ma zagin shugabanni a kan addini sai a kan abin duniya ne kaza ya yi tsada kaza ya tsada kuɗi kawai in ya sake kuɗi a cewa ne akwai adalci in bai samu ba sai zagi an tsara mishi albashi sai ya yi kyau verification ya yi wata kan shi hin azalimin gwamnati haka dama rayuwar mu akan abin duniya ne shi yasa sai mu ta tin kwakwa yace da yawa daga cikin wasu kudade bai san su ba wa qad shafa ne ka kai yayi magana da ni ma baki da baki ya saba in bi kaulihi da fadin sa yace laqad ji'tu min al-bilad hakika na zo daga garin mu Shanqit garin Shanqit kenan daga Mauritania wa ma'i kanzun tattare da ni akwai wata tafka wani kuɗi kenan Allah an yi da inda ahadin da wuya a samu a wurin wani yace na zo daga shamkir ina rike da wani kuɗi mai yawa kuɗin da na zo a lokacin da wuya a ƙasan su na su'udi ya kai a duniya a samu wanda yake da shi wanda za a samu suna da shi kaɗan ne zakar ya rike nawa nawa ce wa huwa shi ne alƙana'a yadda da ɗan abin da Allah ya baka eh, shi ne na gamsu da abin da Allah ya ban ce wannan shi ne babban dukiyar da wani ba shi da shi yace walau a aratul manasik da ina son mukamai la'arabtu tsariƙa ilaiha wallahi na san hanyoyin da zan sami to wani karatu ne bai ballasta ne a jami'atu islamiyya yana da digirin yana da masters yana da phd to ya samu karatun da in ana neman mukamai da shi zai samu a ƙasansu ya yi suna a duniya in ya je ƙasansu a bashi da ba za a ba bashi walakin ni sai dai ni la utiru dunya ba na fifita duniya ala al-akhirati akan lahira wala ubdilu ilma ba na zubar da ilimi linailil ma'aribid dunyawiyya dan in samu tarin abin duniya wato ba na zubar da kiman ilimi wai don neman abun duniya ba na wannan farahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji shi rahmatan wasi'atan rahama mai fadi amin wato Allah ya amsa lokacin ma ya kare an tsaya nan mu zo mu tashi akan at-tahalli bi rawnakil ilmi abin da muka karanta na direba ne ya buge ya buge na'am eh. na'am oh wato ya buge mata da miji na'am uh, da shi dama kafara na kisan kai azumi wata biyu in mutum ya kisan kuskure dama kisan ganganci hukunci da ya nufi a kashe wanda ya yi safi ne amma shi wannan buge su da ya yi na kuskure ne to kowanne zai miki azumin wata biyu ne don haka ba maganan wanne za a fara yi wa dama tun lokacin da mijin ya fara har ya faro namiji to yana kammala namijin kuma tun da daga baya matar ta rasu sai kuma ya faro na matar kowanne za a yi mata kafara akwai malaman da suke ganin kafara ɗaya ya wadatar amma sai dai ra'ayi ne wanda yake marjuhiya maganin da yake rajihi a wurin malamai da kuma abin da nasu suka tabbatar jan Muhammad ibn Salih Usman ya bayani kai. ko tutun nan yake ya buga mutum goma suka mutu kowa sai an mishi kafaran shi daban domin idan jiya za a biya kaga wannan ta bangaren azumi ne akwai zafin jiya kuma a yi sai dai in masu su sun yafe to idan zai biya diyan nan diyan mutum ɗaya zai cire sai su haɗu a kai kowa da diyan shi to ashe azumin ma kowa da nashi don ka azumin ana yi ne wa Allah Dan Allah ne so wannan bawa na shi ya rayu to a bisa kuskure da ya kashe sai Allah ce sai an yi azumi to azumin mutum ɗaya ba zai wadata ba sai zan to kowa an yi mishi azumin shi eh, shi ne zance mafi inganci shi wannan direba kuma wai yana koyawa yaron gidan shi ne mota sannan sun biyu akan su sai suka je sai suka buge mutum biyu suka mutu dukkan su za su yi azumi yana nan kaman matsalan nan nan aina na Umar wanda ya faru da mutanen garin Sana'a wanda an samu gawa a garin aka yi bincike aka kamo wasu jama'a sun fi goma su suka kashe matashi sai na umar ce duk a kashe ta ce to ai yaya kuma duka za a kashe ai za a dubi wanda ya je da matsalin sauran wata shawara suka bayar wani kuma ya zama su kukonso ne ya ba da kuɗi ya ce ina ai da duk mutanen garin sana'a akwai bakin su a kisan sai na kashe su duka to balle wannan shi yanzu ba shi kada ya rike tsarin da su biyu ne sai aka yi kuskure aka ce aka buge don haka dukkan su azumin zai hau kansu Oke shi yaron gidan ya ƙi yarda ya azumin wato da mai gidan ne ai batun li a wurin Allah ba wani li a dokan kasan ku ne akwai l a sa mota l yanzu a dokan kasa kai ne koyon mota sai ka sa motan ka l kuma ka hau babban titi an gama koya maka amfani yanzu kana l ne dan zaka je ka goga sai a danno maka l wayan ka buge ko su kai aka je kai free ne a wurin Allah kai ba free ba kai kasan da wata l a nan in ka san matsayin a wurin Allah ba ka babban titi da motan ba tun da L kaje da ka a duniya tun da kake da wata L ya zai ce ubangidan shi ne kaza kaza ne zai police station ya faɗi haka ya ce ni L ne amma wurin Allah ba babban L ba ka dukkan su za su yi azumi wa Allahumma ya na'am na eh wala wa bazir ilm ba zan kaskanta darajar ilimi ba don in samu abin duniya ne ma'aribin duniyawiya don samun abubuwan duniya ma'arib waliya fiha ma'arif ukura ne ma'arib al'amura kenan ba zan kaskanta darajar ilimi na don in samu abun duniya ba ga ilimin ka je ka kaskanta shi wurin masu mulki wurin yan siyasa kana neman su baka kaga sai ka kaskanta ilimi don ka samu na samu lilai dan samu masha Allah tabaraka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu